daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau talata shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu hawa Abdulkarim. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. kamar yadda aka saba ni hawa abdulkarim yau kwaliya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin accra ghana yau ma shirin namu zai fara da yadda taɓarɓarewar tattalin arzikin ghana ya shafi yin layya sannan mu ji yadda wata matashiya ta nuna wa mata sama da dubu ɗaya yadda ake sabulu daga nan kuma mu saurari wakan nan na vip ku zo mu yi wasa mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. cewa kasashen duniya ana fama da matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki lamarin ya shafi yin layya a ƙasar ghana inda mafi yawancin jama'a suka gaza yin layya wasu kuma suka kasa yin layyan yadda suka saba kowace shekara ga abin da wasu jama'a ke faɗi dangane da layyan bana a ghana sunana abubakar ilyasu ga galadiman sarkin yadigawa na ashama piyaro na fadan sarkin musulmi jakada na fadan sarkin musulmi deputy piyaro na ashama muslim coalition lokacin wallahi kin yi tambaya shekaran gade gaskiya ya yi muna wuya kadan eh, ya yi muna wuya amma cikin iko Allah da sarautansa yanda za mu yi dai mu dai fama dai gida ya yi kyau to mun ya mun yi kadan amma dai shekaran gada kanshi na wallahi abin ya yi nauyi amma duka dai muna duba Allah muna roƙon Allah Allah ya sa kan shekara mai zuwa war haka insha Allah ya zo muna da sauki amma wanga shekara sai dabba ma ba wasa bane don shekaran ga dabban da ake sai wancan shekara a sai shi 5000 a sai shi 4000 shekaran ganga yana da 8,000 9,000 9,500 10,000 haka muke san dabbobi saboda shi shekaran ganna wallahi ya yi karfi sosai muna roƙon Allah Allah ka muna saukinsa kuma muna roƙon Allah musulmai mu daga hannu mu yi addu'a duk abin da zai zo muna da kumci duka ya zo muna kuma da sauki wallahi sallah dai mun yi sallah lafiya amma dai muna cikin ba dadi ne don saboda shekaran ga abin ya yi karfi. To mai magana ne Suleiman Sharif Idris magajin rafi na mai martaba sarkin zango na Ashanti darajar alal hakika wannan shekara ba layya ba tattalin arziki ya gurɓace ya lalace ya bari kowa ya rasa abin da yake cikin wannan ƙasa kowane gida za ka tafi za ka samu wani matsala na wurin cin abinci ma so uku rana ɗaya alal hakika mun saba layya da sa uku biyu za gama da rago amma abin da aka samu wannan shekara da guda ɗaya da muka yi ma da shi fadillahi layi don aiki bai tafiya ba a samun abin da ya kamata amma muna ma Allah godiya tun da Allah ya ba mu lafiya ya kuma nuna mana wannan shekara lafiya mun gode ma Allah kasan mu gane kuma ubangijin Allah ya duba mana wannan kasa ya gyara mana wannan kasa ni ne Alhaji Amuda mulki Galadiman albarka PRO National Mox a gaskiya wannan shekara abin yanka na layya sun yi tsada sabili da haka mutane da yawa gaskiya ba sun yi sun yi layyan ba amma gaskiya is not easy eh, wasu dabbobi ma kana gani kamar ba kudin da za a saya shi dai su koma garke amma alhamdulillah eh so far so good ko ina ka bi ana dan dabara bakin mutane na dan mai mai maiko maiko shi Allah ba ruwan shi eh, yanda ya ga dama yake yin lamarin shi sai ka ga wani ma bai da kudin da zai yi amma ka ga wani makaucin shi dan wan shi wani abokin arzikin shi shi sai ya kawo ya bashi ko Allah muke mu godiya an yi sallah lafiya kuma an kare lafiya mun gode ma Allah muna cikin masu yawancin rai. Eh, ni ne mai suna Ahmed Rufa eh gari ya sai ya bari sayin raguna shekaran ga yadda da muka sani ana sayi raguna shekaran ga ya je kasa a sayi raguna da yawa ba. Yawanci shekaran ga an hada kai na kasa sai shanu. Kasan da a haɗa kai a sai shanu addini ya ba da hanya haka amma yawanci sun fi so mai shi shi da kanshi ya sai ragon shi yayin yanka shi dai au ya sai shanu shi da kanshi yayin yankan shi ba cika haɗa kai a sai shanun ba amma talaucin shekaran ga ya bari lura mu da muka yi ko binciken mu da muka yi mun gani kaman a haɗa kai a sai shanun nan shekaran ga an yi shi da yawa don rago na ya cost 30 million 40 million to me shi na duban haka nan ya rika 20 million suka kai mutane kamar biyar tafiya suna su sai shanu su yi yanka shi yasa wannan na gwada kamar shekaran ga gaskiya gari ya nyamu sai gari ya yi karfi sunana muhammad mafuz bashir to lamari dai na kasuwanci gana ya yi karfi farashi ya hau sai sa yanzu ba ma kuɗin ma a sai dabba kuɗin dabbobi sai ka ce an ce maka 20,000 ghana cedi 5,000 ghana cedi rago kenan fa ai wallahi ba wasa ba kenan talakoki ma wallahi ba za su samu kuɗin sai dabba ba ga dabbobi dai can cikin kasuwa amma ba kuɗin sai su kuɗi ya komai ya ya haure sa wannan dai gaskiya wallahi ba daɗin ji kuma mutane dai gaskiya suna wahala to Allah ya kyauta mana A Ghana wata mace ta koya wa mata sama da dubu ɗaya yadda ake yin sabulu kyauta na wani yunkurin karfafa gwiwar mata domin a kama sana'ar hannu. Kwana uku ta yi tana koya wa mata sabulai kamar liquid soap, sabulun wanke hannu, sabulun wanke ɗaki, washin powder, da dai makamantansu ga dai abinda wasu daga cikin sashen farko da suka koyi sabulu suke faɗi. Salamu alaikum Hajar ya sunan. Wa alaikum sai sunan Rainatu Mahmud. Kina cikin wanda aka koya wa sabulu? Eh ina ciki. To me kika koya? Na koyi liquid soap, multi-purpose one, da omo, da floor cleaner. Allah sa mata albarka. Yau aka ce ke da kanki ki tafi gida ki za ki yi. Zan yi. To ko da ma yana raina in koyu amma Allah bai bani iko ba she yau. Ya bi kanta ya gwada mini Allah sa tafi haka. Ya ku fa ya sunan? Sunana Fatima Abdullahi. Kin koyi sabulu yau? Eh na koya. Me kika koya? Na koyi liquid soap multi-purpose one da uh, floor cleaner da omo. Eh. So me kike ganin wannan abun zai miki? Wannan abun da ina gani insha Allah ya min daɗi sosai kuma sha Allah zuwa gaba ina ko ina son ni kaman ita. Ya ya sunan? Sunana Rahma Sumaila. Me za ki fari game da sabon da ta koya? Wallahi na koyi shi da kyau kuwa. Allah ya mata albarka ya sa tafiya ka. Na koyi floor cleaner, multi-purpose da umu. Allah ya sa mata albarka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malama bal. Na'am. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya koyar da yara. Alhamdulillah. Yau ga ki wurin koyon sabon. Yes. Bai kawo ki na zo in koyu in tanye nan tanye yaran da nake gwada musu abu. To za ki dauki wannan ki a cikin gwada abi na classroom. Na gode ma ajiya Fati Jado, na gode mata sosai don ina admire kullum kan social media amma yau na samu opportunity na koyu aikin hannunta kuma ba ni kawai dai benefit ba dai benefit ada yara cikin zongonnai mu na gode Allah saka mata da Allah kiyaye ta assalamu alaikum hajiya wa alaikum salam ya kuya suna ya kuya na sana me ki faɗi game da yau kuri mun zo mun koyo sabulu na saboda muna amfani kuma mu gwada ma wayansu isa Allah ya sa mata albarka Allah ya biya ta ya suna suna na sharifa yau kin koyi samu eh assalamu alaikum ya suna alaikum salam suna na ruka ya yunus me kawo kina na zan koyo making so um, we learned about the multi-purpose making with eh, the multi-purpose uh, use sa ma cikin ba ka dauda ka use ka business amma apart from that sai ka yi su cikin gida don k'i ka gani wani wuri ai dauda no ke ke yi ba yanzu da ka dauki kudi kudi wai da ka je waje ka je ka sai ba kai ka diba wanda ka yin na shi ka shafa shi yasa ya bari ya bari gidan ka ma be dauda don ina nan at your disposal za kana so kai e ka use ka share da shi sai kina son ki wanki ma ce ki use ki wanki da shi ba sai da kin sai ba ya kike ganin yana cikin taimakawa mata wanga program okay so wanga program

na ga samu ma kai ka use kai da wani abu kuma kana yi ina ganin ci gaban mata eh. assalamu alaikum hajiya ya sunan sunana bilkis yau me ya kawo na zo koyi aiki da yawa kin koyu na koyi na koyi yanda ake liquid soap yanda ake yin omo na koyi yanda ake yin eh, floor cleaner kuma aja yanku ya suna yanku suna na kalila yaba kin koyi yanku ye mene mai ka koyi yanda ake yin liquid soap multi-purpose da floor cleaners kina ganin wan ci gaban mata ne ci gaban rayuwar mata ne yanku ye sosai kuwa da ki fadi ma mata na gaya musu kamar za ka gani tun da dai ya zama kowa ya yi kokari ya zo ya koyo to abin da ka koyi ga wani amfani zai yi ya yi min amfani da yawa saboda yanzu akan ganga ba aikin ga kare rake yi ba ina aikin kek ne da na ji ana yi wa shi na ce bari zo ni man koya kara kai ke kai ya ce makamu rayu haka su hajiya assalamu alaikum mu da Haka bari sai ana yayin sunan ki sunana mina samba hajiya me da ki fahimi da wannan mun zo mun koya, na na koyi liquid soap da after wash da washing powder ina sai da sayarwa amma da na ganin nan na kamar fin zo zan koyon kare kai don na wannan kuma ci gaba ne ina gani ya taimaka ma rayuwar eh ta wani hanya kowane hanya wurin neman wurin kasuwanci kin ce ki da shi sana'a insha Allah ya sunan ku barki su audu me kika koyo a ah, mun koyi abu da yawa mun likwiso mun koyo na share kasa muka koyi omo aka ce ki gida ki za ke ki eh na gane kin gane ki yanzu aka wani taimako abin da ya miki to ya min na learn a lot na gode kuma ita kuma Allah ba ta dogon rai da karfi salamu alaikum hajiya sunan ki sunana zainab hajiya me da ki faɗi game da wannan abin da kika abin da nan koya yake yau dai wallahi yana da amfani kuma na san kamar yayi mun ci gaba mun ci gaba sosai don aiki mai albarka kin tafi gida ki yi aiki da shi ko dai kin bar shi daki shi na je yin aiki da shi ko sosai da wanne za ki fara na fara da liquid soap liquid soap ki fara sai bayan wannan kuma mun tattauna da wata hajiya zaliya kasim shararrar fashion designer ce wadda ta zo domin ba da gudunmuwar goyon bayan ci gaban mata gabatar da kan a sunana hajiya zaliya kasim okay ni creative director kuma founder zaki and cloth alhamdulillah mun murna sosai da wanga initiative yeah i'm really really proud of her ma wannan ya ci gaban mata ne ko Yes, ci gaban mata ne because yau in ka duba tun zamanin da iyayenmu mata suke rike da gida so da yawa. Yes, babanninmu na aiki amma wani da kananan business here and there nan dukan karba she mata iyaye ke yi she yawa ka zaka wayi gari an yawa cikin gidaje da yawa amma ba sana'a she sa yau in zahra ta zo ta kawo wanga initiative ta mu kama hannu goma goma because one ka samu sana'a na biyu ba ki create eh, eh, eh, wani wealth makanki she sa it's uh, It's something like a champion, you know, Chingabon Mata, and I'm very, very much uh, proud of it. ita sabulu take kina ganin sauran ma'aikata masu dinki da sauran abubuwa su ma yi kwaikwayo gare ta Na'am, so wani abu ne sosai da na ce kamar ya jinja na because ni uh, fashion designer ne. And wanga strength na taya ta samu ta yi wanga initiative gaskiya inda mu duka mu mu kwaikwayo mu samu uh, in tailoring ne in baking ne in chef kowane abu dai aikin sana'a hannu mu duka muya mu zo on board muna muke da sana'a hannu mu try mu train ko da mu pledge ko da mutane goma goma every month ko goma every quarter mu training su for free gaskiya ya je gaba kamar na kaban tailoring na kanga akwai a na kai ka dunka shi in one hour akwai mai afayya da ki akwai mayafin sallah wannan duka abubuwa ne da mu yi mu train ta bangare na kenan shi sa wanga initiative na ita ta start ga ya ba ideas da yawa Allah dai ba mu karfin gwiwan yin shi mu yi mu ma mu mu ba da kadan da mu ma Allah ya uh, ba mu mu ma mu bayar wani gargadi zaki masu da suka koya ya na ce kar su duba don ya zama free don ba su biyan komi yasa sun zo sun karbi su kare ba su komi da shi ya zama damuwa ya kwata su ma su yi su sai da dasu su improve kai don yau abin da suke koyan ga yana da kyau amma ba za su su koya duka cikin zama guda ba yasa basics na aka ba su nan su try su improve kai ko da wani abu kadan ne za su je su je su polish ana ce wani abu master class su je su polish bisa kai kan youtube kai ka kara polish akwai so many areas shi yasa akwai ah, Um, sista na guda na in aka tashi ta gwada musu branding marketing yadda da ka invest cikin abin da ka koya and wannan duka ya ba da hanya ka iya ka koya hanyoyin da ka ka kara improve ka abin da ka koya shi yasa na ce musu ka su duba don ya zama free don Allah don annabi su improve kansu yaso su kuma su je su ba community su don ita mana ta koya ba ta sa kofanta ba ta nemi kudi ta kade ba ta je don ba yau zara ta fara wanga ba tana shi kauye kauye tana teach shi yasa abin da ita take son yi ne shi Allah kuma ya kara mata budi na data yi wanga yasa ku kuma abin da kuka koyan ku make sure kun ci gaba da shi yaso zango da kanshi ya benefit from mu duka ita kuwa Hajiya Kubra Diamond yar kasuwa kuma mai kula da bangaren kasuwancin kamfanin Electroland Ghana ta karfafa gwiwar mata da suka koyu sabulu. Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Ya ku ya sunan Adiza Ibrahim. Ya ku me kawo kina? Ah, oh, mu company da nke musu aiki sponsor ne electoral and the homeland. Kuka support. Dame dame. Mun support homeland nan muna sai da kayan gida. Kayan madafa kayan gida dako da kaya amade Eh, wanda ke training jado ta zo ta gan kama muna da wadon su tools da ake use for soap making because according to ita abin da ake doka aka yi abinci da shi ake yi da shi sabulu yasa da ta zo haka nan shi muka gan shi dai mu supporting ta yasa ke kina bangaren kasuwanci kenan to wani shawara zaki ba wa matan da suka koyi aikin eh, aikin nan sabulu nan oh ni dai wallahi kowa ya san kaman aikin annu dai da da ne in manka ta ce zo ka wuce ka ta ka koyu kan da ake aikin hannu sai ka gan jaya amma da da mun yafe ma um, eh, iyaye mu da ba su sani ba shewodo suna choose wannan over school yau ga school na da kyau aikin hannu na da kyau in kana da biyun duka yana da kyau kuma in ba kai ka samu school ba it's not too late kai ka koyo aikin hannu aikin hannu ko yaya kake ko ina kake inda dai kai serious ka doki kai aiki abincin bakinka baka taba rasa ni da ke mun san yadda iyayen mu zango su yanzu wani shawara da ki ba su abin ga kadan da suka ta suka koyi ga suka ce gida su manage kansu ne wani abu su yi su yi wani abu kadan su fara aiki oh, ni dai in ka te kullum mutane wen baka da capital baka ka start business amma in aikin gaba wani capital da yawa bane kai dai just be dedicated don ka shiga kasuwa ma waɗanda suke sai da abu tun tun ba haife mu ba suna zuwa kasuwa ba sai abu ba yanzu a su ce maka kaman the whole week ba sai ba the whole month ba sai amma suna nine isa yaya kai da ka fara yau da ki ce kaman don ba sai ko ba ka yi uwaye mu da ke gida yaran ga da suka zo suka koyi ga yankuri suka zo in wani kudi kadan kadan ne da ya doki a supporter ba su capital su fara business ga yankuri ya ba su don yau in su kuma in suka fara su ba matan su ku ba su kudi su doki su sai ingredients su yi abin ga ya zama free yau mun ce da mu te mu biya ta do ta zo ta ba mu mu biya ta we cannot pay her for it esan su da dai sun same shi kan free ku support su ku ba su don yau in ka ne ka ne diyanka ta fara produce sabulu har ta doke shi serious ta fara cin suna wallahi ba ku gajiya cikin kuna zaune gidan ku kudi dai ta bi ku da guduwa isa ka yi wasa da shi To madalla, to mun samu tattaunawa da ita wadda ta koyar da sabulu mai suna Hajiya Fatima Zara mai sabulu fitacciyar mai sabulu ce ta kasa da kasa. Yaya sunanki me zaki faɗi? Sunana Fatima Binta Zara wanda ka fi sani mai suna Jado. Ke ji kasa wannan empower me ya zo cikin hankali ki kasa Alright, so abu ne da tunda ma ina yi but kuma zamani ga wani abu da ya na waya guinness book of record wa ton ton wani na decide na wazan yi zan dokin koyar ma mata aiki ne shi ne sa ki kasa sa wannan to yawan gada kika fara yin gake da kanki cikin ranki a kike well da muka fara na ga first session mu 50 sun koya yin sabulu and sun ji dadi wannan ya bar ina feel fulfilled ina jin dadi kamar abinda suka koyar sun ji daɗin shi so abin da ke tafiya ne in ka zo zaka gwada ma wani abu kana zuwa level mai shi kana zuwa kan ya ke fadi level suke kana zuwa iyakar karfin mai shi in gwada abu ba fada bane kana gwada ma mutu abu ya fi ka kwanta da hankalin ka ka gwada ma mai shi abin nan kana zai yi mai ya gane shi in ka zo kana gwada mishi ba da kwanciyar hankali ba da zai zo ya understand ba ba abin da zai yi mai ya gane ba shi yasa ina ga ba wani magani ko wani abu ne maybe kan da nike relate da su ne kuma wani zai koya abu in baka wasa da shi baka bar mai shi free free na baka samu abin da kake wani buri kike da shi game da abin <laughs> buri na ne gan kamar mata da yawa sun samu aikin annunsu suna yi so ya e, e rage rashin aiki cikin community e, ya rashin aurayya da yawa da ke bata wasu da yawa nan rashin aiki kudi da ababa nasa don mace tana da kudi ko kankani ko nata ne zaman lafiya da zo gida nawa kika sa raki wannan abu kwana uku wale ya damun kari ran lati wannan ne farkon da kika yi to yanzu haka me ake expect me mutane za su gani bayan hamsin ga me dan me kuma kike sa bayan hamsin ga still muna nan ga ara su ba asuba karfe hudu zan break at least ina so kafi asuba na na trade mutane na gwada wa mata sun kai 4 ko 500 domin wannan suka apply yanzu aka sun kusa 1000 mu ce sun kusa 1000 ga mata kuma zamne da yawa da yawa ma saboda lokaci sun wuce saboda jiya ba ba mu lokaci ba an cewa ana buga ball isa preparation mu ya je baya isa sai ni dan na nan gashe na ga na kai wani level sannan zam zam da na tambaye wasu da suka sun ce sun yi luki soap sun yi sabulu mere mere koya na gwada ba soap na gwada na gwada ba soap na gwada sabulu ruwan mama na gwada sabulu tomatoes na gwada sabulu daban-daban mun fara kenan ok shawara ga wanda su koya wanda suka koyan ga ta su bar abin da suka koya su je su mai da shi sana'a ko baka mai da shi sana'a ba ka yi gidanka kada family ka mai kuna use abin ga ni aka ban same shi izi ba na je na biya kudi na koya isan kai ka same shi izi na kaka take shi for granted ka take shi to another level To mun gode da wannan gudunmuwar da ake bai wa mata. Yanzu kuma mu saurari wakan nan na VIP wadda suka mata suna da ku zo mu yi wasa. Unabo. kyakkyawai ke fati munafukai kuna baya kuna munafunci dan wa dai na hasada kai ka kowa da lokacin sa yau don Allah min budi na kudi na wadata cikin wayuwa na kake hasada kai ka so me wasa ma da san ce muku ku fito lokaci ya kai ta ko ku kallo a ta sama ko ta kasa komai muke yi da ciki babu asada da bakin ciki mutum ya duba ka isa da kasa ya ji haushi ya shi waki kyalai shi malin zai fi na jaki. Iya e bi babu yawa kudu arewa. shiga bangaren kwalama. A cikin shirinmu na kwalama muna tare da Aji Azumi. Yau kuma a shirinmu na kwalama me za a dafa mana? Ah, shinkafa da filon kwantumbiri. To ganyen kwantumbiri. Kwantumbiri ba in ka shiga kasuwa ki kai sisi. Za ki sai manja, ki sai timati, ki sai albasa, mhm. ki sai momoni. kifi mai wari eh mamoni ki sai mamon kifi mai wari ko mm. ki sai she ki sai kifin kin oda ne ukuku she ki sau in simon ne in komi ne kifi da kika san kamar kina so sheki so in kina so a gushe ciki sheki sai a gushen ki ga kuntun birin ki yi sai sai shi kenan kin sai magi garin tankon ki papi shi mm, kin sai duka in kin zo wan in blend da ki ba sheki blend ki juye gashi na aji wan gashi mamoni na gashi kananan kifi na gashi in ki wasu na sa kananan kifi mm. ni haka dai ina so ina so kananan kifi ba wasa da yake bayyana su use spicy kifi ba shi sa kanana kifi ban wasa da shi shi ki da kin zo kin zauna in kina son nama ciki a gare ki shi ki girka siliban ki wanke siliban ki ki girka aikin yanke yanke ki komi shi ki jika gushin ki ki aje na shi ki sa ki zuba albasa ki kawo tumati ki zuba ki kawo na kwanko ki zuba ki fulon ki fry da kin kare ki sa komin ki sa kifin ki komin ki zuwa can kin aje agushi inda fulon ki ta saushe ki kawo agushin ruwa ki bar bada ciki shi zai na tashi kamar kwai shi kina juyawa tashi bayan yayi wannan yayi set lokacin kin dafa kwantumirin ki kin yanyanka kin dafa shi ki kawo shi ki zuba ciki da kin zuba ciki shi na baki da matsala ki juya ki jujuya ya kare ba da wani jimawa nawa ba kin kawo rikwancin biri from shi bai da wuya ana cin shi da me ki yake ci shi da afin body yake plantain kenan mm-hmm. wato za ka ci shi da plantain kokon ma ka aikaci da shi doya ka aikaci da doya ka aikaci da shinkafa abinda da ke so ba ma ki yake da ki ci a shi kuntumbirin na? idan baka son kuntumbiri za ka yi amfani da wani ganye daban wani ganye alefo ne wani ciki ka ka zuba ciki abinda kai kake so amma yanda ake yi shi no haka no za ka yi ka zuba ko wani ganye kace gode kwarai da gaske. Nan na kawo karshen shirin na yau sai wani sabon mako idan Allah ya kai mu. Ni hawa Abdulkarim yau faniya ce nake cewa huta lafiya. sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da shirin su ba sa daina ba. Amurka yau ta